وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا يا كو مزاجي idan kun yi nufin sakin wata mata da canza ta da wata to babu laifi a kanku wajen yin hakan idan wadda kuka yi niyyar rabuwar da ita kun riga kun ba ta sadakin dukiya mai yawa to baya halatta a gare ku ku karɓi wani abu daga ciki domin karɓar wani abu daga ciki zalunci ne da sabo bayyananne